من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم to wannan taƙidi shi kuma yana wa yana yin wa'azi ga waɗanda sun kai imanin kada ka imani kuma ka to kana alfahari da shi kana walakanta waɗanda Allah bai ba su ba ita ƙoƙarin su shiryu domin ba ƙarhin ka ne kai ba man yahdillahu huwal muhtadi wanda duk Allah ya shirya to ne mai shiryuwa ai man yuwaffiquhu Allah duk wanda Allah ya shirya ilal imani bi ayati ga aiki da ayoyinsa imani da ayoyinsa wal'amari amali da aiki da su biduni tarihin ba da karkatarwar ba wala tagayyirin kun ba da canzawa ba fatan fatu bi zalika basiratu sai basirar ta bude da wannan lidala ilil guda domin ya samu shiryoyi wato hujjoji na shirya alkauniya wato ya diba wajen kauna halitta Allah na waje wa ya kabalu dalailul guda kuma ya karbi wato abin nan dalilai na shirya fi risalati na manzanci wa huwa al shine mai shiriwa hakan gaskiya al-wasil sirqa wanda yake ya sa da gaskiya alladhi ya'rifu tariqa wa yasiru ala sirari wato ya san hanya kuma ya tafi akan hanya wadda daidaitatta har ya fada aljanna wa man yudlil wan wanda Allah ya batar Allah ya tsare mu wa ulaikumul khasirun wadannan sune masu hasara wallazi yadilluhu Allah wanda duk Allah ke badda shi la yaftahu qalbu zuciya shi ba ta budewa wala yastahdimu aynahu kun ba wala yastahdimu aynahu ba shi ya aiki da idanunsa wa uznahu bai yi amfani da sa bai iya gani bai iya ji ko ya ji bai amfani da su bai tunani wala yara nur ba shi ganin haske wala ya rufe dariƙa ba zai san hanya ba fa ya buƙa muta haddinan sai shi zauna shi na tafa gani ya zai zulma cikin dukkai hatta ya hasira na so hashi hasarar kansa wa mahama malaka fa huwa haba'un aw aw hawa'un duk abin da ya mallaka na aiki ko duk abin da ya mallaka na ibada to duk sai a watse shi ya zan kura wato huwa ta li mithli shafi wannan ta'qibi ne ga misalin mutum allazi atahu Allahu li ilmi wanda yake Allah ya bashi ilmi wa lam ya'mal bi muqtalahu amma bai yi aiki da abin da ilmin nan ya hukunta ba haka eh, abin nan misalin shi yake to ci gaba eh. Eh. kamar da shi mugun malami duk shi Allah baya karba in mutum ya je a wurin shi ya zo yana ta aiki irin nashi to abin nan ya hita daga wani karici zuwa ga wani ah, eh, eh. mugun malami ne masalan malami ne yana bisa ɗariƙa cikin ɗariƙoƙin da ake cikin su za eh. ni ga abin da suke amma sai wani zai karɓi kalimar shahada gare shi ya zan musulmi shi ya zan musulmi domin ba ce ka bi malami ka yi aiki da abin da abin da littafi ya ce shi za ka bi Eh, kamar mutum a ga yayi sallah ko bai kalmar shahada ga wani eh, ga wani ba an kaga yana sallah tare da musulmi sai dauke shi musulmi eh, ka gane ko eh wa la ma da zama ana da ya na magadira alhamdulillah لهم قلوب لا ينفعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون to wato annabi eh, tambayar ka annabi mai renon mutane ne yana renon su gargadon hankalinsu kuma gargadon yadda suke iyawa wannan da anka aka ce annabi ya tafi yaƙi wata abin nan baiwa ce ta ce in ya taho sai na yaƙi in nuna farin ciki na gare shi da ya komo ta ce abin nan ga alkawalin da ni ya ce ke yi alkawalin akan haka nan ya ce eh, ta ce yi ya ce yi ta tahiyarta ka gane to wannan zai zan addini gare ka kai kayi tunda bai ce ka ci gaba da yi ba to shine mai ganga ko akwai wani daban kuma ah, wasu a lokacin da annabi ya yi hijira wato da ya san ma madina ya yi kusa ga madina to mutanen madina suka fita tarbon shi to a lokacin nan sun hita daga cikin jahiliya ba ba san komai ba sai kide kide kamar yanzu a ce ga shugaban kasa nan tayi ba sai ku hita da kide kide ba <laughs> shine wato aka fita abin nan wasu na kide kide wasu na wannan don abu na sabo aka tarbo annabi sallallahu alaihi wasallama to sai ya ce kun yi ba daidai ba kaga in an komo an kana sai ya ce to ga da ake yi wancan irin farin cikin jahiliya ne amma na musulunci gashi ka gane eh, bayan haka nan kaji an koma targon shi da kidi ba koma ba akwai na uku a su abin nan wata yarinya wata wata rana annabi ya shigo gida ya iske abin nan abin nan yana cikin gida wato ran sallah ran sallah ban iya cewa karama ko babba wato ranar idi Ah, sai wata abin ku kuyanga ce yarinya sai ta ɗoko tana buga eh, dundufa annabi na lullube bai son amma yara ne in ka hana yara eh, wasa sai su yi ta su yi abin da ya fi kamar yadda yaran mu ke yi cikin lokacin sallah ko ba ka ga suna yi ba eh, abin nan suna kiɗi suna ƴan rawa to abin nan sai abubakar ya shigo sai ya ce shaidan gidan annabi sai annabi ya ce masa a'a bar su ko waɗanne mutane suna da idin su eh, wannan shine idin mu bari yara su dan shakata don ka hana yaro shakatawa sai ta yi abin da fi ya fi tsanani eh, sai ta ci gaba da yin abinta sai umar ya shigo kuma sai ce shirin gidan annabi da cinkan umar sai ta gudu sai abin annabi ya ce shaidan bai zama wuri guda tare da umar kiɗa ake kiɗa ake shaitan ka gane to don me don me ba ta ji tsoron annabi ba amma ta ji tsoron umar domin annabi wata eh, malamin tarbiyya ne mai karantar da mutane saboda haka kaga ya san wato wani abu da ake ce psychology ka bi mutane gurgurai yadda suke iya dauka <laughs> umar shi ko ta ka ai komi daidai sai ba mutaka ni sai ba mutaka wannan bayanai da ke mana kamar biya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani ya kare to yanzu akwai wani hadisi ko ayan alqur'ani wanda za a kawo mana wanda ya nuna dukkan waɗannan abubuwa a'a su ma masu yi ba ciya sun kai hadisi ba a sun kai sai da abdul qadir an buga masa gangun ma sama saboda haka su ne suke bugawa yanzu wani addini ne sabo daban ai shi da an kana da shi wani hmm, eh. lokacin da an kana shi da an kana ko shi ba da haihuwar shi an kana sai da aka nada shi sama da Allah ya shawara zai yi waliyai haka nan sai da abdul qadir can sama an ka buga wannan tambayi kaji abin an buga mu shi kuli fis samawa wal ardi dukkan an buga mu eh, eh, sama dan eh, ba ce an kai dukuli fi samawa wal ardi dukkan ba ganguna na an buga su sama da ƙasa daga nan sun ka ci gaba kenan an buga dan ko a'a shi sai da abdul qadir da kansa yana cewa masu bugun bandire cikin masallaci wajibi ne ga shugabanni su kashe su jinin su halal eh shi kan sai a faɗi wannan magana kuma yana nan har yanzu eh. ba wanda ya karkare <laughs> eh shi masu buga ganga ina a masallaci kuma ya ya halatta ma'ana zama kamar yadda aka hana eh wato abin da yasa ba hana su ba domin an kawo kahircin boye cikin riga ba kowa ya san shi ba ah, kamar ahmadiyya da sun ka taho da shi bayyane sun ka ce ahmad gulam annabi ne kaga sun hito da shi bayyane don haka an ka ji da an ka gane sunan da na an ka hana su zuwa hajji amma waɗanda ke cewa mu mutajjanawa ne ko kadirawa kaga ba su ce sai sun ka ce waɗanda muke bi waliyai ne kaga ba su ce annabawa ba amma in ka komo abinda sun ka jingina gare su sun ce annabawa ne manzanni ba ma annabawa ɗaya ba manzanni don sun amso ga wani abu ga Allah kuma sun karantar da mutane domin abinda annabi wanda Allah zai ba hukunci yayi shi kadai ba zai gaya ma kowa ba shi ya annabi yan an ce gaya ma wani mutum ya zama manzon Allah kun gane saboda haka yan an ce waɗannan sun karɓo wani abu sabo daga Allah sun to sun gaya mutane wato manzannin Allah ne ba ma wannan ba har cikin abin da sun ka taho da shi in ka karanta kai ma kan ka kai da annabi saba'in. ka faɗa da addini ko kuma ka karanta wani abu daga ciki ka samu ladar qur'ani ba a sau guda ba har sau dubu abin nan shidda ke kenan kamar an ce ku bar a wancan tsohon addini ku komo ga sabo yace ah, wala qaddara ana li jahannama Allah yace mun shuka ga jahannam mun shuka saboda jahannama mun halitta don jahannama ba mun shuka bane mun halitta domin na shuka ainu ne wannan zara'ana mun halitta li jahannama saboda jahannama katiran min aljin wal ins mun halatta mun halitta da yawa na aljannu da mutane don jahannama su irin waɗanda an ka halitta don jahannama lahum qulubu suna da zukata la yafqahuna bi amma ba su gane gaskiya da ita inda da zukatan nan walahum ayunun suna da idanu kamar na na nabiri wala yusiruna bi amma ba su iya ganin gaskiya ba su iya ganin hujjoji da waɗannan idanu ba su iya bibi ala qudratin lahi kun fahimta ko bisa ga ikon Allah ba su da itibarin wasu dibi na kula ba su iya yi walahum azanu suna da kunnuwa la yasma'una bi hal ayati amma ba su iya jin ayoyi da su wal mawa'id ba su iya jin wa'azi sama'a ta tadabburin saurare irin na su kula wata azan da wasu wa kullun sun saurara sai su kokari da za su karkatar da su ulaika kalan am wadanda a cikin wannan hali kamar dabbobi suke fi adamin fiqi ga rashin fahimta wal basari da gani wal istima'i da saurare kun san cikin dabbobi kuma wato na gida waɗanda ake ci sun yi kowa wauta su zauna tare da mai halaka su eh, kun da <laughs> ko eh, balhum ala a'a ma abin sun kasa tumaki sun shi wa min la'am daga dabbobi li'annaha tatlubu manafi'a domin kullun su wadannan dabbobi suna neman abin da zai amfane su wa harbu min madariha kuma abin da zai cuce su za su gudu ka dauke sanda za su yi gudu wa haula'i yaqdumuna 'ala nar waɗannan suna gabata da wuta da kansu mu'ani da tsaurin kai suna shiga wuta da kansu ha in ka hana za su yi fada da kai don su shiga wutar ula'ika humul gafilun waɗannan su ne masu waɗanda shagaltattu a tariku na masu bari li an anfusihim ga abinda yake shi yake zama muhimmi ga kawunan su eh. nan da yawa masu fassara wannan aya Kuma hmm. sun ata ma'ana wannan aya suka ɗauki wannan surobi duka suka dangana ma gumi wanda ke aya ita ba za ta karbi eh wannan aya ba za ta karbi haka nan ba gwamnati ya san abin nan to wannan suna hmm. ya dangana su ga manyan shehuna kamar dai irin eh. shehuna na shaytan ba shehuna kwarai ba shehuna irin dai irin shi abin nan duk wanda eh, ba magana tun farko mu fara malamin da ya sani yake ba ai su ne kenan hmm. sauran mutane ba biya suke yi ba to ci gaba ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون to akwai daga cikin karkacewa daga hanyar shirya wa du'a illahi eh, du'a illahi bi ghairi ma ma ruya ka dore roƙon Allah ba da abinda an ka ruwaito ba mutun ya samu wasu sunaye ya sa ma Allah ba waɗanda an ka sani ba kamar zarka ya ilu wal shamsu ya ilu wane ne ne wato abin nan sunaye kawa Allah sunaye ka dore kiran su da su yana daga cikin karkacewa daga addini kuma yana cikin fada da addini ah, kun fahimta ko min asma'i wato ba abin da an ka ruwaito na sunayensa ba ومن الهدى دعاؤه تعالى بما انزل على رسوله من rasulihi كما asma'i kuma abinda a shirya الله كروكي شي roki Allah ka roke shi da sunayen da ya saukar ga manzonsa ya bayyana muna kun fahimta ko to don haka yace wallahi al-asmaul husna Allah na da sunaye waɗanda sun kafi kyawu ashe akwai masu kyawu waɗanda yake ba mu san iyakar su ba amma waɗanda sun kafi kyawu waɗanda ya kamata a roke shi da su wato at-tis'atu wa tara ne alwarid bi hal hadith wanda ke hadisi ya taho da su wallahu la ilaha illa huwa arrahmanur rahim almalikul qudus ha iya ka karshe fad'uhu biha wato ku kirai ubangiji ku roke shi da su wa zaru alladhina yulhiduna fi ayatina ku bar waɗannan da ke ilhadi wato ga fi asma'i ga sunayensu sunayensa min alhada wala hida ana cewa alhada kuma ana cewa lahida yamiluna lafal da ke karkacewa daga gaskiya ga sunayensa hay su ta ku min ha asma'a mm, asma'an li alata inda sun ka dora mm, abin nan suka yi gumaka suka ba su sunaye eh, wato suka ɗebo daga sunayen Allah suka sa musu kamar lata min allahi haka nan uzza sun ɗauko daga aziz wa manata min al manna wa qala ahlul ma'ani sannan masu ilmin mm, luga sun ce al ilhadi fi Asma'i ta'ala abinda ake ce ma ilhadi ga sunayen Allah an tusammiyahu bima lam yusammi Allah bihi nafsahu ka ambaci Allah da abinda bai wa kai nai suna da shi ba walam yarid fihi nasun babu wani nasi wanda ya taho min kitabin na littafi wala sunnatun kuku ba wata sunna لأن أسماءه تعالى كلها توقيفية domin sunayensa duka tawfiki abin nan jin su ake a rike ba kaka su ake ba shine tawqifiyya wannan hakuri ta ne an tusammiyahu bima lam yusammi bihi nafsuhu li'anna asma'ahu ta'ala an tusammiyahu bima lam yusammi bihi nafsuhu wato bi nan Ah, abin nan kwaye juzu an yi ya jawad ya halatta ka ce ya jawad ya mai kyauta domin jawad ya to cikin ah, asma'ullahi husna wala ya juzu an yi ya safiyu kun ga safiyu mai kyauta jawad mai kyauta amma jawad ya to cikin sunayen allah ma safiyu bai zo ba kun gane ko ah, haka nan kuma duk sunan da baka san ma'anar shi ba na ajamanci kada ka samu allah suna shi kamar yadda suke cewa abin nan mai mm, sunan shi uh, duk dai abin da yake baka san ma'ana shi ba malik ya ga wani na irin addu'o'in da bai san ma'ana su ba ce wa ma Allah kal allaha kufrun aw shibu kufrin ah, saboda ka wato duk abin da baka san ma'ana shi ba kada abin nan ba ruwa kyau eh, waɗanda na sani da waɗanda ban sani ba eh, waɗanda na sani da waɗanda ban sani ba to ya kamata ka san su domin an ce wanda ya san su ko wanda ya san ma'anar su ya dora koyi da su wato Allah na sa cikin aljanna man ahsaha hasaha ya san ma'anar su ko ko hasaha ya haddace su ko ko hasaha ya san ma'anar su kuma ya haddace su gaba da ka gane duk ya dauka eh, eh yana yiwuwa mutum ya sukaita Allah da suna da yi sukaita a manzon Allah da yadda ake suka a a A'a ba ya halatta kuma ga annabi sallallahu alaihi wasallama tilas ne ka tsaya kamar yadda ya bayyana kansa kaga ya ce la tuturuni kama kama nasara isa ibn maryam kada ku ketare haddi ga yabona kamar yadda nasarar sun ka ketare haddi ga yabon isa dan maryam na ji suna cewa duk lokacin da mutum ya yana tafiya wai annabi yana halarci a wannan to annabi bai ce mun haka nan ba amma ya ce inda duk kai salatu duk inda kake Allah ya wakkala mala'iki wanda yake zai dauki salatu nan ya kai masa wannan shi wannan akwai shi eh, saboda haka abin nan akwai jiwa da irin waɗannan maganganu Allah ya tsare mu Allah ya shiryar da su kuma Eh, sai yi zauna fil akhirati jaza ma da amalu za a saka musu lahira sakamakon abin da sun kazan suna aikata min al ilhadi su masu ilhadin din to ci gaba wa min man ummatun bil haqqi wa ya'dilun to mutane ba za su bace duka ba Wannan man khalaqana daga cikin waɗanda muka halitta ummatun akwai al'umma ya haduna bil haqqi suna shiriyarwa da gaskiya ba ma suna suna shiryuwa ba su shiryu su shiryar da gaskiya wa bihi kuma da gaskiya suke yin adalci su ne al'ummar Muhammad sallallahu Alaihi wasallama ko kuma ko cikin al'ummarsa waɗanda sun ka karkace akwai waɗanda an na ƙware ba su gushewa cutar mai cuta bai cutar su har ranar tashin kiya. La ta zalu min ummati ta'ifatan ga cikin hadisi annabi ya ce wata al'umma ba ta gushewa daga cikin al'ummata wani yanki daga cikin al'ummata bai gushewa alhaƙi na akan gaskiya ila an yati amrullah har al'amarin ubangiji ya taho. Buhari da Muslim sun ruwaito wannan wakila an ka ce humul ulama su ne malamai addu'atu ila dini masu kira zuwa ga addini kun wanda ko ba al'ulama uwar du'atu ba al'ulama uwar du'atu babu wannan wawu hmm, malamai masu kira malaman da baya kira shi kan ya koma zuwa jan bilamu kun wanda ko ta ci gaba wallahi kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum حيث لا يعلمون to wallazina kazzabu bi ayatina waɗanda sun ka karyata ayoyin mu wato sun ka bar qur'ani <clears throat> ba su yi aiki da shi ba to ba nan da na Allah zai kama su ba sannan su darjuhum za mu ɗora kama su kaɗan kaɗan. ai na kuzum ƙalilan ƙalilan, mu ɗora kama su kaɗan kaɗan, ana rage musu daraja guntu guntu mi'atul alamin da ba su sani ba har a amshe gaba dai inna kaidi wa umli lahum kai musu jinkiri kada kai gaugawar a halaka su kyale su yi ta dai wa'azi kai kaidi matini. mugun yadda bara ta wato kenan istidraji na matini mai karfi ne layu da ku ba iya dauka shi <clears throat> Allah bai yadda dibara sai dai mutum shi yadda dibara saboda haka wata in mutum ya yi yadda dibara sai Allah ya mayar mai da ita kun gane ko to ci gaba <clears throat> أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير akwai daga cikin hada da addini yin sukar mai wa'azi a ce ai mahaukaci ne ko ku kaza ne kun hanyar da kun an ka ce awalam tafakkaru shin ba su yi tunani ba masu waɗin hakanan su ce annabi mahaukaci ne ah, ba su yi tunani su gane ba ma bi sahibihim min jina, babu a hauka ga abin nan ah, manzon su ah, mutumin su wanda an ka aiko musu mai mahaukaci na iya zakwa da wannan abu in huwa wato shi annabi bai zama ba illa biyu ba ce mai gargadi ne mubini mai bayyanannen gargadi wanda yake mahaukaci ba haka yake yi ba eh, saboda haka ko ka karkatar da gaskiya ba da karkatuwa hujja wato abin nan kullun in ka tambaye mutum ka je na faɗa to ba gaskiya yake yi ba in ka tambaye malamin kwarai abin da bai sani sai ya ce wannan ba san shi ba wanda ya sani ya ce ga sani ka gane to eh أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من جاهل وأن عسي أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون to awalam yanzu fi samawa ta su mutane ba su yi dibi ba cikin mulkin Allah cikin sammai وجعل منها زوجها فلما بعثها حملت حملا حبيبا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما علينا آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين to tun da ya zan wato annabi bai iya tun kuɗe maka ne sharri bai iya kawo maka ne wani alkhairi sai abin da Allah ya so ashe in wani ya ce zan kawo ma khairi ko zan kawo ma sharri yana faɗa da addini ne kun gane to sai sun zakara fi ma ya ci jaulatan jadida ya ambaci wani abin nan wani fage kuma sabo للرب misali min waqil hayati al bidayati al mustaqima al-munharifa wato farkon rayuwa tun farko wato tsaye take daidai amma kuma sai ta zan abin ta karkace fil adami ga mutane farkon rayuwa tsaye take sannan bayan haka nan ta karkace sun matanta hi ilal jadalil mantiki bayan haka nan wannan jaula wannan fage bayan an fara da cewa ɗabi'ar mutum ya fara da rayuwa kima ya karkace in bai samu shiryarwa ba to sannan ya ci gaba kuma da bayani har zuwa ga abin nan jidali irin na kawo hujja ta ra'ayi haulal da mud'at wata gehen wata abin nan gumaka waɗanda ake kira allati ya gudu har mushriku nan da ke masu shirki na abin a yi dore musu jayayya da hankalinsu don su gane abin da suke yi ba daidai ba yace huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin Allah shine ya halitta ku daga rai guda wato rai wanda take guda ah, shine Adam waja'ala min jaha ya halitta matarta matar nan daga gareta. ta wato azzakar wal unsa ya halitta namiji da mace ala fitratin wahida bisa ga halitta guda ashe kenan kun ga eh, Hawwa daga Adam an ka fidda ita wato asali rai guda ce ita ce ta tsagutar kasu kashi wajen alamin liyas kuna ila don ya natsu don shi namiji ya natsu zuwa ga wannan mata da an ka bashi wa lafa hawa to ya saba da ita to wannan ga adam alaihi salam Allah ya shiryar da shi saboda haka wato ya fita daga ɗabi'ar 'ya'yansa amma ‘ya'yansa kowane in ya sami mata don ya saba da ita ne ko falon mata ga shaha lokacin da ya yi jima'i da matar tashi hamala hamlan hafifan sai ta yi ciki ciki wanda yake mai sauki domin wata lokacin da ta fara ciki da yana Ba baya da nauyi kamar babu shi kamar rabbi sai ta tsore yawo da shi kamar babu wani abu cikin jikinta tana nishadi falon ma lokacin da ta yi nauyi ciki ya girma kun ga wato sai mutum ya ji tsoro kenan ga mata shi ta kusa ga ciki ya kumbule ko haihuwa ne ko mutuwa ne ko mine ne kun gane ko da'awar lahawata a lokacin na sai su tsoro jin tsoron Allah su tsoro roƙon Allah da'awar lahara ba masu su tsoro roƙon Allah ubangijin su la in ataita nasu alihan lalle ya ubangiji in ka ba mu abu mai kyawu wato ta warke ko kuma ka ba mu wani abu dai wanda ba zai zan aibi ba kumburin cikin nan lanakunanna na shakin za mu zan cikin masu godewa eh, wata gare ka domin yanzu ba su san wace ne cikin nan zai kawo cuta ne ko alheri ne in dai ka kawo mana abu na kwarai to za mu gode ya ubangiji kun ga wata wannan kenan eh, da farko eh, ɗabi'a mai kyawo har kuma ciyo ya taho duk da tsoron Allah ya taho halan bari mu kare ma'ata hmm, ma فلما آتيهما صالحا جعلا له شركا فيما آتيهما فتعالى الله عما يشركون to falan ma atahu masu halin lokacin da Allah ya ba su abu mai kyawo wato ta haihu wato da haihuwa kenan sai sun ka gada ne wato kenan ba sai godiya ba ya kamata su gode maimakon su gode ja alalahu shuraka sai suka sanya ma Allah abukan tarewa fi mata kuma galiman nan da ya ba su badala alai bayan su gode masa ashrafu da wasu sun kai mai shirki sai sun kai shirki don dan wa shirku sunuku shi kafircin nan wato hada wani da Allah nau'i nau'i ne wa ashkanun da launi launi wa idza kun fahimta kun sai ya da ce abin ala a samo laya a yau rubutu a yau kaza abin bai tsare shi masa da yana can cikin ciki sai bayan ya hito sannan zai ce ya nemo masa wani abu a nemo masa kamfu a yi ba ne ne eh, eh? ba adam ba adam domin annabi ne an tsare shi daga wannan amma ɗabi'a ƴaƴansa don haka take eh, ba adam ba ne wato ɗabi'a haka Eh, wato kuma kowane mutum domin duk da garai guda an kayo mu saboda kowane haka yake sai wanda yake ilmin addini ya tsare shi kun gane ko ina da wani abin nan ina da wani dan uwa albajiri sai ya taho ya ce min wani ban son in faɗi sunan shi yana tambaya ta wai wani abin nan wani shiya na abin nan na sakkwato malami ne ya ce ah ya za ka ga mutum har ya zanke shi ya sannan ka ce malami ne ya ce a ah, cibbu nake so in yi masa <laughs> ya ce ai yan boko mu gare mu wato su agodayin mu hawa muke mu yi ta suka ba ko ne ba wani ya faɗa masa yadda yake yi <laughs> saboda haka ilimin addini ɗaya ke gyara mutum da lokacin da ya kawo musu abin nan lokacin da Allah ya ba su wannan ni'ima shikenan sai suka sanya ma Allah sharikai ga ga wannan ni'imar da yayi wa idza kana mushrikuna la ahdir rasul sallallahu alaihi wasallama in ya zan kafirai zamanin annabi wa qablahu ko gabanin annabi kanu yunziruna ba'al abna'in suna yin abin nan alwashi ga soke ƴaƴansu lil alihati ga gumaka wal ma'abidi da wuraren ko Wani ma'abidil aliha ko auli ma'abidil aliha ko kuma su su soke su ga wuraren da ake bauta ma gumaka auli kahanatil ma'abid ko ko ga bokaye to fa innal kathirina al masu yawa yau yushrikuna billahi suna shirki da Allah hina yusammuna abna'ahum abidan li ghairillah kaji an ce bawon wane ko ko abin nan kai shi wuri kaza kai eh, abin nan eh, eh, harurrutsa take yi sai an kai shi wuri kaza sannan abba zai mutu ba a samu laya kaza a samu rubutu kaza a yi a kai mu malam wane eh. kun fahimta da kun ku sarki ya tabbatar ma Allah aw hina aluna fi abdanihin nasiban litamai ko kuma lokacin da suke sama abin nan jikin su rabo na guma na abin nan layu wal'adatu da al'adu al irin na gumaka allati yuzawilu yuzawilu hal kasirun da ke masu yawa suna yi a nan kasar mu da wasu kasashe wa hiya tumassilu wannan duk yana nuna wa karkacewa an tauhidil daga tauhidi wanda yake na gaskiya wata khadi shirka lillahi da ambaton da rikon abin gumaka ga Allah shi ma abin da Allah ya ba mutum fa ta'ala Allah amma yushrikuna Allah ya tsarkaka ga abin da mutane ke yi na shirki ay tanazzaha amma yushrikuna ku bihi fil ibada ga ibada wal wal eh, wal ibada ga ibada menene ibada in an ce ibada bauta mu wani menene bauta wahiya imtis in eh, wahiya imtisalu amrin aw ishtinabi nahyi bin umarni ko abin nan nisanta hani in wani ya ce ma yi kai abin nan ba ya zan daga na Allah ba ne bai daidai da hukuncin Allah ba ko ko bari kabbari bari alhali bai daidai da hukuncin Allah ba to ka bauta masa ya ba wato shi kake bauta ma ba Allah ba tunda Allah bai ce kai haka nan ba in cewa ya karanta Fatiha sau kaza ba ya dogara da komai ba kabbi kai bauta masa ba iyaka kenan ba sai da Allah ya ce eh, wato shi washi na na hayin min Allah aw min ghairihi wato bauta ko daga Allah ko daga wanda wanda ya umarce ka kai ka bauta masa fa ma kana min ghairi Allah fa huwa shirku abinda ya zamba daga Allah ba shi a shirki kun gane ko wal jumlatu musabbibatu wato ita jumlan nan wato abin nan sababi ce wato kenan adan udifa ala khalqi khalqo halkiku wa ma kuma itiralu wato kenan Allah shine ya halitta ku sannan kun ka taho kuma kuna shirki da shi wa taqdiru huwa alladhi shi shine ya halitta ku min nafsin wahidatin gare guda wa ta'ala Allahu amma yushrikun wato Allah ya dauka ga abin da mutane ke shirki da shi wa yakunu fi qawlihi yushrikuna iltifatun domin kenan ya halitta ku sannan kun kazan kuma kuna shirki da shi Allah ya dawo daga abin da kuke shirki da shi maimakon ya ce abin da kuke shirki da shi kun gane ta yadda adam yawwa na inda ma yanta masal wato lokacin da wannan misali ya kare bada asiyaqu yastankiru ma kana alaihi almushrikun wato kenan yanzu an nuna muna al'adar mutane karkacewa bayan Allah ya ba su nema ya halitta su komo suna shirki shirkin na har akai a wani jiki wanda ake dibi ana bauta masa to gashi nan shine za a yi magana karanta a yi shirku to an ka fara kenan musulmi abin ne ba su iya kawo ma cuta ba su iya kawo ma shari ko da kuda ma bai iya sauka gare su ba su iya korewa ga alhali mutane na bauta musu wa qala yace ai shirkuna billahi fil ibadati ma la yakhluqu shay'an su mutane suna hada wani da Allah abin da yake bai halitta komi alhali Allah shike halitta abin nan wal haluhum ay al mushrikuna su kafiran din aw al asnam ko ko abin da suke bauta ma guma su wadanda yake bauta ma wa galaba fi al-uqala da yake wa hum mushrikun domin hum zai koma ga masu hankali kawai kalma fihi kamar domin cikin waɗanda ake bauta ma akwai har annabawa akwai Isa alaihi salam akwai Uzair uh, au mm, la ko uh, au li itiqadil kufar ta taqil ko kuma don kafirai suna tsammanin gumaka suna da hankali wato wa hum yukhlaqun su gumakan ma da ake bauta ma halitta su ake yi ko kuma su masu bauta musu halitta su ake yi to sannan kuma a komo ana bauta ma abinda bai halitta ko ne akwai wata ko babu to ci gaba wala sadiuna la yastati'una lahum nafran wala anfusahum yanfurun wala yastati'una lahum nasara, su kuma kan da ake bauta ma ba su iya taimakon su da komi ba su iya taimakon su da komi wala anfusahum yansurun ko kan su ma ba su iya taimako biman ihami ma arada biha su wato in wani abu ya tashi samun gumaka na cuta ba su ba su iya tunkuɗe kansu min kasa ne in wani ya tashi karya su au gairihi ko wani su wal isbaham li tawbih wato kenan ashe yaya za ka bauta ma abin da yake bai yi amfanin ka bai yi amfanin ma kansa to ci gaba wa in tad'u wa in tad'uhum ila al-huda لا يتبعوهم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامدون su gumakan da kuke bauta ma ya ku kafirai in ta daquhum al-asna wato in kun ka kire gumakan ila al-huda zuwa ga shirya la kun wato ba su bin la kun ne eh a ɗaya da nuni la ya tabi uku ba za su bi ku ba wala jibu na ku ba za su karɓa muku ba ila muradukan zuwa ga nuhin kubihim bihim da su kama yujibukum Allah kuma yadda Allah ke karɓa muku inda autu muku in kun ka kira shi sawa'un alaikum daidai ne gare ku ada autu mun kun kire su zuwa ga taimakon am am an sun sami tuno ko ko kun shiru ba ku kire su ba wato daidai ne gare su ko ka kire su ko ka kire su duk dai ba su abin da kake yi ba ai la yatabi'una ba su bi da adami sama'in domin ba su ji abin da kuke yi ba wala ya tagayyaru halukum fil halayn ta ko kun kire su ko ko bu kire su ba halin kuna nan kamar yadda yake kama la ya tagayyaru halukum an hukumil jamadiyya kamar yadda su gumakan suna nan gumaka abin abu sandararre ko mi kai ko da wuta kasa su sai da su kone amma ba san wani abu ba to ci gaba sun mu bayyana الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم to sun bayyana li mushriki na gabawa ta ya bayyana mu kafirai su bi ibadatihim al asnam gota mu goma kan suke faqala wa anta da wa innal ladin tad'una wadannan da kuke kuke kira min dunillahi wadanda ba Allah ba ibadun amsalukum su ma bayi ne kamar ku bal antum arfa'u min hayyan zukukun kun yi daraja domin ku kuna da rai kuna motsawa su ba su da li'annahum la hayata fihim domin babu wata rayuwa gare su wa antum ah, wa antum ko kuma akwai rayuwa cikin ku wata takallamuna kuna magana su ba su wa ma'azalika zalika idza asarartum fi fi itiqadi anna fihim hayata amma duk ta haka idan kun doge cewa kuna tsammani akwai rayuwa ciki wada u cikin su wada u ku kire su wal yasajibu lakum su karba muku su karba addu'a ku in kuntum sadiqin in kun zama masu gaskiya fi annaha hayyatun nakiya suna da rai tastahiqul ibasun tantanta abota musu kamar yanzu misali mai kiran shehu in yana abin nan ya don ya tauye taimake shi ya samu littafin da shehu ya rubuta ya kire shi karantar da shi in ba iya karantar da shi abin da yayi to idan zai karantar da shi abin da wani yayi ina zai tsare shi ga abin da wani yayi ga ya ta'ajjazin na ya bayyana sawa na gumakan nan ba su da wani abu wa fadala in abidihim alaihim masu yin ma sun shi su fa qala yace alahum alahum arjulun yamduna biha am lahum aydin yamduna biha am lahum a'yunun yubsiruna biha am lahum ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا to ya faɗi gayar kasawar wanda ake kira wanda ba Allah ba sai ya yace alahum arjulun na biya su gumakan nan da kuke bauta ma suna da ƙafafu waɗanda yake suna tafiya da ƙafafun nan la babu am lahum aidin ko suna da hannaye yafishuna biya wanda yake suna damƙa da hannayen babu aw lahum ayun yusiruna bi ko suna da ido wanda yake suna ganin suna ganin ku da su babu am adanu yasma'una bi ko ko suna da kunnuwa wanda yake suna sauraren ku da shi duk laysa lahum shay'un min zalika ba su da komai daga waɗannan mimma huwa lakum ga yake abinda ku kuna da wa kayfa ta'buduna to ya za ku kuke bauta musu wa antum atammu halin min alhali kun kamala cika halitta bisa gare su ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحداهم سنة يتي النبي يمس تاكرا هم وأسنامون دسودة in كنتم إلى قتلي إن كنا إياه كتوكو كشيني ليبين لهم أجزهم دن يبين أمس كاسا ورسول ba a cewa in ka taba guba ka za su kashe ka ba to da ku da guba kan ku taru gaba ɗaya ku ku kashe ni kullahum kace musu ya muhammad ud'uhum ud'u shuraka'akum ku kirai gumakan naku duka waɗanda kuke tarewa da su wajen eh, bauta ma Allah sun maki duni ku taru duk kun shawara don kashe ni wala tun zuru kada ku jinkirta min in kwana yau wala tu bihiluni kada ku yi min jinkiri fa inni la ubali ku ban damu da ku ba to in kun kasa kashe ni ashe kenan abu abin bauta ruku da banza ne kenan to ci gaba inna waliyallahu إن ولي الله الذي نزل الكتاب to kun gani sun da annabi bai ji nauyin haɗin wannan magana tsakanin makiyansa ba wato abin nan qur'ani gaskiya ne inda bai san gaskiya abin ba wake tsakan makiyansa ce duk kutar ku kashe ni akwai wuya sai imani tabbatacce inna waliyallahu alladhi anzala alkitaba wanda amma jibincin al'amari na wanda ke tsare ni Allah allazi nazal kitab wanda yake ya saukar da littafi qur'ani wa huwa yatawalla salihin kuma shine yake jibinta salihai duk wanda an na kwarai to Allah ke tsare shi ba ni daya ba har sauran duk wanda ya bi haka al'amari yake to wallazi tad'un wallazina tad'un min la nafrakum to da kuna min duni waɗannan da kuke kira in banda Allah la yasdu nasarakum ba su iya taimakon ku wala an musam yansurun kan kawunan su ma ba su iya taimako to fa kaifa ubalimi ya zan damu da su don sun taru don su kashe ni to ci gaba wa in tad'uhum ila al huda la yasma'u wa darihum yan wayanta da uhun ko da ka kere gumakan ila da kuda zuwa ga shirya Allah ya samu ba su saurare wata ram zaka gan su ya muhammad zaka ga gumaka yanzu huna ilaka suna bibi zuwa gare ka yuqabiluna ka kanna ga yanzu idanu wadanda anka tsatsafa musu wato suna bibi da idanu duru wala yusiruna ba su gani wa in kanu musawwalina bil ayn ko da yake ga sura su akwai wuri ido wal anfi akwai wurin hanci wal udun da kunne wa hiya suratul lahi ya tafiya sura da yake babu rai ciki kun gane kun ga ci gaba qul wa amru bil urubi wa a'ridu 'anil jahilin to kun gani tunda ya zan haka bauta ma wani Allah yake musulunta zai yi bismillah ci wato lokacin abin nan ba ya bayyana mu ne da gumaka suke ba ba sa abin da suke yi ba to ashe kenan masu bauta ma gumaka wato ba su da hankali kai mai musu gargadi kada kai hushi in kaga suna yin hushi in kai hushi ka zama hukaci dan uwansu to eh, eh, ci gaba kuzul afwa ko an karanta to shine yace summa wajjaha Allah ta'alima ta'alima qayyima sannan Allah ya fuskantar da karantarwa wato abin nan jagorori wato abin nan hukunce hukunce wato masu kyawu ne makarimil akhlaqi na halaye masu kyawu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam Muhammad li wajaha bid da'wati al jahiliya al jahala dan ya fuskanta da wannan halaye na kwarai ya fuskanci jahilci wanda yake baka bakin jahilci ma sai kuna auna ga abin da zai zan taimako lahu gari shi alkiyami bi wajibati to in ya zan an kore annabi kai ma mai wa'azi haka ne domin in ka tawo kana wa mutane waɗanda ke bauta mu wani Allah ba hukata ne ah, tunda mahaukata ne kai kana da hankali za ka yi hushi idan eh, kaga suna hushi don haka an kace hudul afwa ka dauki langwami ka riki rangwame wato komai an kai ba ka yafi al yusr ka dauki sauki bi ma ja ga bin da to bila kulfatin babu wahala min akhlaqin nas na halayen mutane wala tabhaz an hasanan kada ka dora bincike duk wanda ya taho da abu bayyane shi kenan ka tsaya da. kun gane wa amur bil urfi sannan kuma in za ka yi umarni ka yi umarni da abin da Allah ya ce ka yi kada ka kakana haka bi kulli ma amarka Allah bi duk abin da Allah ya umarce ka da shi ho kullu ma arafta ma bil wahyi duk abin da ka sani da wahayi min Allah daga wajen Allah azza wa jalla da shi zaka umarnin mutane kada ka kakana ka wa kullu ma yu'rafu fi shar'i wa kullu ma ya'rifu yu'rafu fi shar'i huznu duk abinda an kasan kyawun sa ga shari'a shi ake cewa ma'ruf wa a'ril al jahilin sannan kuma ka kawo da kai daga jahilai don wani ya tashi yana zagin kai yana ma kai mahaukaci kai menene kai ba ka da kuɗi talakawa ne ne duk dai aikin jahilci ne ka kawo da kai kakka damu shine wa adal an jahili wala tuqabiluhum bi sahhin kada ka huskance su da wautar su wa hiya ka qaulihi ta'ala wato wannan magana ta yi kama da maganar ubangiji wa idza khadabahumul wa idza khadabahumul jahiluna qalu salama bayin Allah in jahiliya sun huskance su sai su Allah ba ku hakuri mu ba mu fada zo gaba zo ga shi mu hmm, zo wata wato an ka ce wa adil an jahilin jahilai komi sun kai maka kau da kai kada ka fuskance su da cewa sai ka rama wa idza khadabahum aljahilun qalu kun ga bayan Allah in jahille sun ka suna zagin su ba za su yi sai ce Allah ba ku hakuri mu al'amarin mu aminci ne qala jafar as-sadiq wato jafar jikar annabi ne sallallahu alaihi wasallam laysa fil qur'ani ayatun ajma'u min hali makarimil akhlaq babu cikin qur'ani aya wanda ta tara halaye na kware kamar wannan aya kai abin nan ka yi umarni da alheri wato ka gafarta sannan an yi ma ka yi umarni da abin da an ka sani ga shari'a sannan bayan ka nan ka kawo da kai ga jahilai jahili in yi ma jahilci kada ka damu domin mahaukaci ne in ka rama wato kun yi jahilci gaba ɗaya kai ma ka koma jahilin dan uwansa kun gane wa ƙada jibril wato jibril ya ce fi tafsiri haka fassara wannan jibril na fassara mana ita menene abin nan menene ma'anarta qala amaraka rabbuka yana faɗa ma annabi ka ya umarce ka an tasila man aka wanda yanke maka sadar in yana fushi da kai ba ya ma magana kai ce Allah ba ka hakuri wa tuti man haramaka wanda ya hana ma kai ɗi duka bashi wa ta'fu amman zalamaka wanda ya zalunce ka kace Allah gafarta muna gaba ɗaya wannan shine jibril ya fasara ma annabi wannan aya wa hiya mukamatu kuma ba wai ta tsaya ga annabi ba an shafe ta a'a tana nan ana aiki da ita fi mu'amalatul kufari in kana mu'amala da kafirai haka ba kai musu bima yan bagi ga abin da ya kamata wa fi mu'amalatul du'afa al-islam ko ko musulmi masu rauni waɗanda ba su san musulunci ba in kana yi musu suna fada da kai haka za ka yi waje fatil arabi ko kuma ƙauyawa waɗanda yake ba san ladabi ba sai san tawa suna yi ma kai yi nuna kaza ka tausasa kun gane ko a arabu ba laraba ba ƙauyawa eh, don kun ga wani wuri in kun tafi abin nan wa'azi sai a yi mu karara abin nan mi sunan karar da hausa eh, a akwai hausa shi eh, abin nan a ah, ba karar asu eh, eh, an da hausa eh, kan azazzaganci ne to to eh to shi ke ah, masa kai eh wannan ah, eh mala ya ce eh wato jika annabi ne wato abin nan Ja'far as-Sadiq dan abin nan ya Hussein Zain al-Abidi Zain al-Abidin dan Hussein abin nan dan Ali ibn Abi Talib ka gane to ci gaba ci gaba ينزغنك من الشيطان الغرم فاستعذ بالله to shi na yi wa mutum dai matukan mutum ne in ana tsokanar shi ya yi dan wushi to wa in ma daga na karnar nan zuwa in ya zan wani mai tsokana ya tsokane ka daga shaidan wato mina shaidan na hadu wato ya soke ka har abin nan au wasu wasu jin koko wasu wasi fa ta hamilu ka ala khilafi ma umirta bi ya zan ya dauke ka kayi abin da ba umarce ka da shi ka dan yi hushi kadan Eh, ka tira alkalimin kamar ku kushi ya gitta ma wa fikiratin ko wani dan tunani to fasa iz billah inda dukkan ji haka nan ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim domin shaitan yana son a yi fada don wa'azi eh, shi shi mutu kun gane ko jawabu shadu wato ka da kai abin ka ce a'udhu billahi in kana tsaye kai zaune in kana zaune kai kwanci shikenan innahu wato shi ubangiji sami'un lil qawli mai saurare ne ga magana alimun masani ne ga kulli shay'in ga dukan komai kun gane ku abin kun ga kenan mai wa'azi tilas ne ya dauki hankuri wanda kake kokarin ka juriyar tashi shi mahaukaci ne wannan ibadar da yake yi don inda yana da hankali bayyanta to mahaukaci za ka to kana faɗa da shi ko kashe ka yayi ka shiga aljanna shahada ne amma in ka kama abin nan shi kenan shaidan ya samu abin da yake so ai ta dokayya in ya so a ta zuwa abin shari'a Ah, ku diba abin nan zari da an ka kama yan izala an ka tura kurkuku kwana goma sha ɗaya Allah ya nufi ya hidda wani da an ka ɗaure shekara biyar wai don ya musuluntar da abin nan don ya musuluntar da kirista an ka ɗaure shi shekara biyar da cikin kurkuku babu dalilin kori don ya musuluntar kirista kawai a wannan kuma sakin nan nashi yanzu bai yi wata biyar ba abin da ya ya hit da shi yan izala da an kasa cikin kurkuku kwana goma sha ɗaya suka iske shi Allah ya shi Allah ya shiryar da waɗanda suka yi to ci gaba الذين سعوا إذا مسهم طائب من الشيطان تذكروا فإذا هم wato da an ka ce an ka kai shi kotu an ka gaba da laifi sai an ka ce akwai tabuwa hankali gare shi a kai shi kukuku shekara biyar eh? magistrate ne eh, yanzu ya zan babban mutum na cikin kaduna abinan gwamnatin kaduna musulmi ne kuma radda ni kai mai wannan magana ya ce gobe za a sai da shi ai dama abinan dama faɗa abin nan caciya yana duka na ce amma ba haka kan rubuta ba zai ce gobe za a hinda shi ne to ba da shi musulmi eh a ah, ba musulmi bane amma mai abban shi da musulmi masu yin haka nan sun bayyana annan nasa inda sama'il wato ci gaba ko haka nan to wannan da an tafi shi kuma wato yana bayanin mutane lokacin da suke jin wa'azi wa zikir kuma suke jin wa'azi kismani sai su kashi biyu ya ta idu kashi guda ya wa'astu wa yatta kishi ta tsoron Allah wa idza dakhalahu shay'un in wani abu ya shige shi min shaytan daga shaytan ta zakar sai ya tuna Allah ya bari wannan shine kashi guda wa raja'a ila tariqil mustaqim ya kuma zuwa ga hanya wadda amma daidaiciya wa qizmun sannan kashi guda la yata bai karban wa'azi wala ya taki bai wa kansa bai tsoron Allah wa yastamiru ala dalal sai ya doge akan bata wa yusaidu shaytan fi ibtan eh, yusaidu shaytan ya taimaki shaytan kuma fi ibtal haqi bata wa gaskiya saboda kullum kokari yake ya juyar da gaskiya ta koma ƙarya kun ga haka nan kenan masu waɗanda ake wa wa'azi suke ga ga sunan Allah ya ce fa qala ya ce innal ladina taqaw waɗanda sun kaji tsoron Allah ai ittabahu Allah sun kabi umarnin Allah fi jami'i harakatin ga dukan abin nan motsin su wasu da shirin su to su waɗanda sun ka bike na sun ka wa'aztu idza masahum ta'ihum min ash-shaytan in mai gewayewa na shaytan ya shafe su ya sa musu wasu wasi wato sun kai sun kai wani dan laifi wa alamma bihim wato abin nan shaytan ya sauka gare su kai wani dan laifi tazakkaru sai su tuna azaba Allah kuma su tuna eh, abin nan ladashi fa idza hubu sun sai ga su masu gani domin in shaytan ya taba ka kai wani laifi kamar karunce ido ne mutum na gani shi ya imani in ya yi zunubi ko ya yi sata ko ya yi wani abu dai wanda an ka hana to lokacin nan ya manta da satan na haram ce ya manta da zinan nan da yake yi a lokacin nan haram ne ah, kun ga kenan shaidan ya ruhe mai ido amma in ya tuno azabu Allah sai ya abin nan ya kobo ya ce Allah na duba. fa idza hum muslimun sai ga suna masu gani masu gani alaka gaskiya min gari da gonin sa fa yarji'una su komo ah, ai inna masa shaytani yu'mi wato shafa shedan tana sa mutun ya makabce wai da musu ya bice haske wai gulubul basira ta ruhe basira walakin na taqawa amma tsoron Allah allati allati tuwassilul qalba wat qulubu wadda yake tana sadar da zukata billahi da Allah taftahu basair ashabi za su bude idanun masu masu ita tuwassilu ne eh tuwassilu an kun gyara ko tuwa sunni hmm. don tasiru da kan shi eh, a lokacin nan shaitan ya mantar da shi ya makarce sai in ya tuna Allah kuma shi kenan hmm. tuwa sunni ne kun gyara ko? Ah, shikenan abin nan wata kashifal gishawata shikenan abin nan tunawa sai ya sa yayi gani ya kuranye abin da ya ya rufe an uyunin daga idanunsu kun wabta ko to wa ikhwanu wa ikhwanuhum yumidunahum bil ba an ce mutane kashi biyu bane waɗannan bayan Allah waɗanda sun kaji wa'azi sun ka karba shina yiwa shaitan ya shafe su eh, abin nan su rihe ido bayan haka nan su tuna Allah su yi tsoron Allah sai su yi gani ko to kashi guda na biyu waɗanda yake tuba su wa astuwa kullum bata suke su ne ‘yan uwansu wa ihwanu ashiyadu min mai kufari wal fustaki wato kenan shaitannu da kafirai waɗanda ba su sun kaki karɓar wa'azi su koyi mai dunahun filgayi kullum taimakon waɗancan suke gabata fil lalali ga bata wa shakki da shakka min masu shaitani wato ba shaitan yana saba yana taba na kwarai ba sai waɗancan da basu musulunta ba waɗanda suka ki karɓar wa'azi game da shaitan sai su yi ta ƙara taimakon su ku kun bace abinda kuke yi ba da kyawu don su ci gaba da da batar kun hannu da ko sun mala ya kusuru sannan ba su gajartawa kullum kokarin suke su kara fadda su fi imdadin ga taimakon su ga bata aw maddin ko ko eh, taimakon su bal na fi ibtalil haqq su ta kokari ga bata gaskiya bisu ali ta da tambaya ku kun yi kaza ba an yi muku kaza ba wato don su jawo hankalin su kamar abin da suke yi na kware ba ba na kware bane wa talabil ayati da neman ayoyi gairu nazirina ila mujizatul qur'ani ba su dibe mujizar qur'ani kawai sai su yi kokarin batawa kun gane ko ci gaba saboda haka wato wanda ya imani kullum fada yake da mutum biyu yana fada da shaytan yana fada da yan uwansa mutane waɗanda ba su shiryu ba shi ɗai hmm. eh, wani lokaci in sun rinjaye shi idanu ya rufe in yattu tsoron Allah sai idanu su bude to ci gaba eh to <laughs> ci gaba wa ila ayadin qalu law la jita baita hudin nama atsabi ma yuha ilayya min rabbi هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون to su dai waɗanda ba su musuluntan ba waɗanda ba su sauraren wa'azi kullum sai su ce kawo ayoyi kawo mu abin da zai gaskata ka ba mu yarda ba wa idza lam ta'tin bi ayatin baka zo musu da aya ba wanda sun ka nema qalu bai shabaita don mi baka kakata ba in dai kai annabin gaskiya ne dani ba kawo mu aya ba min nan suka daga wajen kanka ya yaquluna zalika hakuma suna faɗi haka nan dan izgili kullahum ka ce musu inna ma atu ma yuha ila min rabbi aya ban iya kawo ta da ban iya kawo ta ban iya kawo karama wato abinda Allah ubangiji na ya umarce ni in bi shi ɗaya nake iya bi laysa li an atiya in indi bi shay'in ban iya zakwa da komi daga kaina هذا alquran wannan qur'ani kuma da kawo muku basairu shi ma ayoyi ne hujjoji ko ba haka ba na rabu daga wajen ubangiji ku hudan kuma shirya ne wa rahmatun kuma rahma ne li qaumin yu'minun ga mutane wanda Allah imani ashe duk wanda ya dibi qur'ani ya dibi abin da a ciki ba ya neman wata aya inda mai shirya ne wanda ke ci a kawo masa wata aya ta daban wato mai neman karkatar da gaskiya ne to ci gaba eh anan ka cewa sai sun kawo واذكر عبدك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالعدو ولا ضال ولا تكن من الغافلين to wadkur rabbaka shi nan suka ka ambaci ubangijin ka tuna shi cikin ranka sai ran koye tadaru an kana mai kankan da kai wa khadiyat ne ba min wannan magana kada ka kama Allah Allah Allah Allah wanda an hana kun gane ko eh, domin kenan akwai wulakanci ciki kana eh, shiga cikin gidanku kana kiran babanka haka nan to <laughs> ya ya abin nan eh, kun wanda ko a hana mu kire sunan annabi sallallahu alaihi wasallama haka balle sunan ubangiji kullun ibada ba kayan ta sayyada Allah ya ce ayata cikin qur'ani mukhlisin lahu din to me am mukhlisin to abin aikin banza dan fasara ce dan ce wannan wato abin nan jari min alqawli bil gudwi asal safi da mareci awail an-nahar farko rana wa akhirahu da karshen sa wala takun min al kada ka zan wanda ya shagala an zikrillah daga ambaton Allah wa fi suratul ra'd qala ta'ala cikin suratul ra'd yace ala bi zikrillah ta'ala innal qulub da ambaton Allah zukata ke na kuwa kun gane kun ci gaba akan eh. eh. da ambaton ko عند ربك لا يستكبرون عن عبادته To, ya jama'a waɗannan abubuwa da muka faɗa duka wannan sura ta ƙunsa su domin tana magana akan gaskiya da ƙarya suna faɗa. Hmm. Kullum mutum abinda an gaba gare shi shi yake magana a kansa. kun fahimta ko in ka tafi wata ƙasa wadda yake su kuma wani abu gare su daban in zai fada kan wannan hmm. saboda haka kada ku ji nauyin abubuwan da ake fada Allah ya taimake mu ya tsare mu kuma ya shirye da mu duka gaba innal ladina inda rabbika wato waɗanda yake suna wajen ubangijin ka wato bayin Allah na kware waɗanda a wurin ubangiji mala'iku la takbina ibati ba su girman kai gaba wata masa wai sabbihuna kuma tasbihi ɗaya suke masa saboda haka ku na ƙasa in ba ku yi ba ba ku rage Allah da komi ba ko kai ko kai waɗanda an wurinsa bayan Allah na can suna ta abin nan suna ta ba su girman kai kuma abin bauta masa suna ta yi tasbihi kuma saboda shi ɗaya suke yin sujuda wala hu yajudu gare shi ɗaya suke yin sujuda ya hada una hu wa ko ya kusuna hu bil khulu suna kebance shi da kankan da kai wal ibadati da da bautawa wa kunu amsalan ku mutane ku zan fatan kacin su kun gane ko to kuna yashra'u lil qari yashra'u qari tilawa na ake shar'anta ma mai karatu in mutum ya kawo nan da karatu to ana an shar'anta shi sujuda sujuda don karatun qur'ani fi salatin cikin kowace sallah farilla ce ko nafila aw gairi ha ko wanda ba sallah ba wal shara'u lil mustami shi ma wanda yake yana saurare ana shar'anta masa in ya ji mai karatu ya kawo nan shi ma shi sujuda amma da sharadi kari. shi mai karatun sai in yana da alwala ya fuskanci alƙibla amma shi mai saurare ba zai yi sujuda ba sai ya fuskanci alƙibla kuma da sharadi na biyu idza sahha lil qari an ya ummuhu fi salati in ya inganta ga mai karatun nan shi zan limaminsa da kana sauraren matarka tana karatu ta kawo wa na wala lahu yasjudun ko ta yi kai ba kai don bata inganta ta zan limamiyarka ba kun gane ko da fitan fi sujudi tilawati ana shaɗantawa ga sujudi tilawa shurudu salati babu wannan gwawo. shurudu salati wato sharuɗan sallah sharuɗan sallah musan alwala da fuskanta alƙibla da sutura kun gane ko wata juzu ba da salatai subhi kuma abin nan ba a yin nafila bayan sallar asuba kuma bayan sallar la'asar amma ya halatta a yi sujudar tilawa bayan sallar asuba ko ku bayan sallar la'asar amma wa qabla al-isfar ala wal wal isfirar gabanin wayewar gari wato in gari ya waye tarar to ba za a yi sujuda ba sai dai mutum ya ketare Eh, kalmar ko ya ayin ayar gaba ɗaya haka nan kuma bayan la'asar in rana ta fara ja kuma in ka karanta ba za ka yi ba ba za ka yi su jira ba kun hanyar da ko wallahu alam wannan shine mazhaban malik eh, ga wasu mazahib suna daukar an hana sallah bayan asuba an hana sallah bayan la'asar amma sallar da ba ta da dalili wadda ada dalili ana iya yi kamar sallar abin nan tilawa ko kuma sallar ah, ah, abin nan gewaye dakin kafa su ba su ba su kayyade ba ko sallar janaza suratul anfal سورة الأنفال مدنية وهي ست وسبعون آية بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله

aw illa wa ilyam kurbika alladhina kafaru wannan ah, abin ta makka ce al-ayatu sab'a wadannan ayoyi bakwai fa makiyatu su mu ah, abin nan ne wa iza kurbika alladhina kafaru liyadhikuka wa yaqtuluka wa yakhrujuka wannan abin nan makiya ne wa hiya khamsun aw sittun aw sab'un wa sab'una aya wato yawan ta aya 70 mm, da bakwai ne ko da shidda ne ko da biyar. wa mawdu'uha ra'isi abinda take karantarwa a harbiya yadda za a yi renon yaki yadda za a yi renon soja hmm. hmm. eh, Na zalafi da gazwati badar ta sauka ga yakin badar fata lamma na kathira min nizami wadda ta kunsa abu mai yawa na tsarin yadda ake zama lafiya wal harbi ko zamanin yaki wa wani zamin ganaim kuma da yadda ake tsarawa ganimomi yadda ake raba su wal asara ko yan kama kamanni yadda za a yi da su wani zamul mu'ahada ta kuma tsarin ya ayi alkawulla tsakanin uh, abin nan abokan yaƙi da uh, abin nan uh, makiyansu wal muwafiqi da alkawulla wani zamun nasari kuma tsarin cin nasara wal hazima ko kuma abin nan musulmi sun abin nan su ji tsoron kafirai su gudu shine hazima wa wajibatul mujahidin kuma abinda an wajibi akan masu jihadi fil fil idad na tattali wato tattalin makamai wal fil idad fil adad ga yawa wal istidad da tattali domin in kuna da yawa ga yadda ya kamata ku yi in ba ku da yawa ga yadda ya kamata ku yi to nan kuma tattalin makamai kada musulmi su zauna babu wani makami ga gare su da ruk abin da kafiran nan da ke abin da fada musulmi suna yaki da sun san ko ba kuna da ba su zakkuwa domin su suna son rayuwa ko kuna son a kashe ku da shahada hmm. summa Eh, tarkul amri ba'da zalika lillahi bayan kai tattali kuma kai tattalin sojoji eh, eh, yawa to sannan kuma ka bar al'amari ga Allah kada ka ce yanzu nayi karshe ka dora alfahari kun gane ko wa man nasaru illa ni indillahi wato kin nasara wato kin abin rinjaya bai zan buhace ga Allah kawai iyaka ka yi abin da an ka ce maka in ka yi ka gama naka sannan Allah ya taimake ka nazalat bada da an tamar ga zuwa badarin al-kubra bayan an yaƙin badar babba sannan ta sauka allati farra albayin al-haq wal wannan yaƙi na badar shine ya bambanta tsakanin gaskiya da ƙarya wa al islam wal kufr kuma shi ya bayyana bambanta tsakanin musulunci da kafirci wa ja'alat al-islam dawlatan mustaqilla bayan yaƙin nan wato musulunci ya zan abin nan daula tsayayya ya zan kenan mulki sosai wadda ta tsayu da kanta mustaqillatan hada wato hadiya ke. abin lahaki anu tana da tsayuwar ta ita kanta wani zamu tana da tsarin ta wato tana da constitution nata hmm. wasu wasu a kuma da karhin ta mai ma yukhalifu an matal alam ga abin da yake ya saba ma abin nan abin nan constitution na duniya duka kabla ha gabanin ta ba da ko bayan ta duk wato constitution waɗanda an kai gabanin musulunci ko bayan musulunci na musulunci ya saba musu to wajibi ne ga musulmi su bi na musulunci kun gane ko bismillahir rahmanir rahim eh, lamma talafa almuslimuna fi ganaim badar wato bayan an yakin badar an ci nasara an samu ganima sai musulmi suka saba waza aba wannan ganima su wane sun kai cancanta a basu fa qala shubban hiya lana yara masu abin nan matasa suka ce wannan ganima ta mu ce don mu mun kai yaki li'annana bashar nan kitala mu mun kai yaki sosai da jikinmu mu wa qala A kunna rida allakum ai mu muka masu taimako gare ku kamar mayahin ku muna mun ce ta koyi kaza koyi kaza ta hatar raya ta karkashin tuta muna karkashin tuta amma muke ta ga da ake yi walau in kashabtum la fi'tum ilaina da kun da kun hirgita kun gudu ai gare mu za ku taso in ji dattijawa fala tastafiruna biha saboda haka ashe ganiman nan bata tsaya gare ku ba ku dai ba ku dai adda ita ba nazala bayanun min Allah anna al-mala lillah sai bayani ya zo na cewa wannan ganima ba ta yara bace ba ta tsofaffi bace ta Allah ce wali rasuli kuma dan manzon Allah faqal su kadai irin nasaru laysa min adil fariqaini domin cin nasara ba daga yare yake ba kuma ba daga tsofaffi yake ba wa inna ma huwa min Allah daga Allah ne allazi hayya'ahum wanda ya shiryar da su lima lima hayya ya shiryar da su ga abin da shirya musu faƙala ya ce wato ga abin da an ka shirya musu nan wato yanzu za mu yi ta bayanin cewa wannan Allah shi yayi kaza shi yayi kaza shi yayi kaza shi yayi kaza har ƙarshe a ce to kun ganima ba ta ku ba wato gwamnati kamar yadda take ganin kafirai suna ɗauko makamai suna ajewa a ba musulmi dama su ma su aje makamai inda an yi haka nan ba za ka ji sun faɗa ba amma in sun san musulmi ba su da komi to za su yi ƙoƙarin su ta su yi abin wa'idu lahum masadatu min quwwatin wa min ribadil khayr haka ya ya muhammad alal anfali ga ga suran nan ku saurara wato musulmi wato suna suna tambayar ka ba musulmi mutanen badar waɗanda sun kai yakin badar suna tambayar ka anil anfali ga waɗannan ganimomi wa adda wa za aba Sun sunniyat anfalan yi musu suna ganimomi jam'u naflin bi ma'ana aziyada kamar ƙari ne domin in ka kayi yaƙi ladar da ka samu ita ce cin nasara gare ka saboda aka sauran dukiyar da aka ka samu duka ƙari ne kun gane kuma don haka nan kamar ƙari ce li'anna ha mislun nafli alama ma ma an'ama Allahu bihi alaihim domin kamar ƙari ce bisa ga abinda ni'imar da Allah ya wa musulmi minan nasarar ne taimako al-akbar wanda ya fi girma don ku diba lokacin da an kai yakin badar an kace musulmi sun kaci nasara wato wan kuma cikin kasuwa wato badar kasuwa ce duwa labari yawa cikin duniya kamar yadda an ka yi yakin fato yakin abin nan da kwato aka kori bawa jangwarzo duk abin duk kasan hausa ko ina an kaji labari ai musulmi sun rinjaya mm, eh, ai ba yin ai yin an ka abin nan ba bawa jangwarzo ba yin eh duk abin nan ko wace kasa ko wadanne Eh, minan nasir ah, al-akbar wal izil adwam sannan da ah, abin nan daraja wadda ta hidawama allazi nalu wato abin nan ah, shi dukiyar kamar ƙari ce bisa ga taimakon da Allah ya ba su wanda yake girma da daraja wadda ta Allah allazi nalu wanda sun ka samu a kiba hadhihi har bayan wannan yaki wato kenan duk abin da sun ka samu na dukiya ƙari ne kullahum ce musu al anfalu lillahi suna tambayar ka wa'adda wannan ƙari ka ce wannan ƙari na Allah ne wal rasul da manzo yaj'alani ha haisu sha'a haisu sha'a za su sa inda sun kasu haisu sha'a eh, kasama har sallallahu alaihi wa sallama bainahum sai Allah ya annabi ya raba wannan ganima tsakanin su ala sawa'i daidai da maza da tsoho da yaro duk daidai rawahu al-hakim hakim ya rawaito wannan fil musdarak ثم أمر المسلمين sannan kuma Allah ya umarci musulmi bai ma ya ji mafi haƙƙin ga abin da ke wajaba ga haƙƙin su faƙala ya ce fattaqullaha wa aslihu zata bainakum ku ji tsoron Allah sannan ku yi sulhi tsakanin ku kar ku yi ta haɗa tsakanin ku wannan ya ce ni za adda girma wannan ya ce ni adda girma ai haqiqata ma bainakum bil mawda ku ku gyara abin da tsakanin ku da soyayya wa tarkin zai da barin jayayya wa fi ulla ku yi ga Allah wa rasuluhu ku yi ga manzon Allah in kuntum mu'minina hakan in kun zama masu imani da gaskiya to ku bi abinda Allah ya ce ku yi kokarin yin sulhi tsakanin ku ku bar kokarin yin fada kun gane sai dai kuma inda duk kun kaji mutane shiru to matatu ne sai <laughs> eh, eh, eh, wada amma kuma sai abin su yi kokarin gyarawa Eh, in ka ga wanda in ka ga wanda aka bugare ka ya saba ya saba ba ba ka ce a'a ga abin da daidai mhm. zan yi gyara eh to waɗanda a jahilai ba su wannan sai a ce kai kawo malin magana ne faɗin zai tashi eh shi ne abin nan Allah ya sa su dinga yadda da gyara amin